wani irin kokari kuke na ganin cewa ba dare ba rana kowane lokaci wannan shafi na facebook da na youtube da instagram mm. duk suna aiki duk a lokaci daya kamar yadda na gaya maka da farko mm. yanzu duniya ta zama kamar a tafin hannunmu haka ko yanzu misali zan iya zuwa cikin ofis ga ga kwamfuta na mm. a nan ne zan buɗe idan na bude zan iya ganin comment ɗin kowa da kowa zan iya ganin duk wani sako da aka rubuta hmm. and then idan bayan na tafi gida saboda shi aikin social media hmm. ba wai a'a aiki bane na lokaci kaɗan hmm. aiki ne na dare da rana da wayana idan na tafi gida an aka tura min sako zan iya amsa sako idan wanda ba zan iya amsawa ba ne shi ma ah, mai gidanmu a malam sani magawata mm. sai in in tura mai sakon idan aka tura shi ma sai ya turo min sai in ba da amsa din mm. kamar yanzu misali yanzu nan kafin mu shigo ɗakin watsa shirye-shiryen nan akwai wani wanda ya turo sako ta instagram ba ta facebook ba mm. saboda ai ka san shafukan akwai facebook wanda facebook shine kowa ya fi amfani da shi musamman a afirka a afirka ta west africa na'am yammacin afirka yawa yammacin afirka to facebook kenan to kaga akwai instagram mm. a nigeria ana amfani da instagram sosai mm. sannan kuma kaga akwai twitter sannan kuma mm. akwai kuma youtube duka akwai inda ake turo sako na kai tsaye to to mala hassan kuma duk kai kaɗai kake jagorancin waɗannan ni kaɗai nake jagorancin wannan amma fa wannan duk da yardan Allah ne ba wai wayona bane ko karfi na ne wannan duk a cikin yardan Allah ne to kaga kamar ta Instagram din nan wani ya turo sako cewa da Allah a tura yana son a tura mushi um, wakan wannan uh, kantama mm. na idi wannan wakan da ake sawa a background din da zo barka da sallah eh, Allah ya takin shigowa yawa eh. takin shigo wannan ba mm. to sai na ce mai to ya aika da namban shi idan ya aika da namban shi za mu amfani da namban shi idan yana whatsapp mm. sai mu ɗauki wannan ita wakan sai mu tura mushi sannan kuma idan akwai abin da nake son gaya maka hmm. akwai mutanen da idan suka turo sako suka ga ba an samu su ba to wani lokaci sakon ya shafi abin da bai daga cikin aikinmu na'am hmm. ka gane me nake nufi kaman yaushe ne shekaran jiya hmm. akwai wani sako da na gani wani yake cewa wai menene shekarun shugaba buhari ka gane ai menene shekarun shugaba buhari to kaga irin wannan sakon ko ba ka ba ba za ka ba za ka ba da amsan shi ba ba za ka ba da amsan shi ba kai tsaye kai tsaye kuma sai an ga abun da yake da alaka yawa wannan magana sannan kuma wasu kuma gaskiya akwai irin sakon kaman haka kaman taba wani hmm. ko taba wani bangaren na wani dama abin da nake so in tambaye ka waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta da masu bibiyar shafukan na irin ganin me yake da suna eh, sakonni haka waɗanda mm. suke sun bambanta ko kuma waɗanda ake ɗan shan wahala da su mm. ta ɓangaren eh, isar da sako na ayyukan afirka tv da mm. makamantansu irin matsalolin da kuke fuskanta na masu kallo ko kuma masu bibiya ba kwa samun korafi akan kila shirye-shiryenku da kuma wasu abubuwa haka ana samu akwai wani shiri da aka taɓa yi kamar na na comedy ne haka mm. mm. masu kallo suka yi ta na barkwanci masu kallo suka yi ta korafi akan cewa kamar an yi a wasa da ayoyin Allah haka da sauransu mm. to ina tunani ko su ba su fahimci yadda shirin yake ba ne amma kaga ai ba a yi wasa da ayoyin Allah ko da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma akwai akwai wani shi ma wani kaman take ne idan kamar misali za mu saka irin dan karamin video haka kamar na eh. talla eh. wanda za mu ishara a je shafinmu na youtube saboda a kalli shirin ga baki daya mm. to akwai dan wani irin taken shigowa da muke yi to nan wasu suna ta korafin cewa abin ya yi kama da wakan coci haka wai suke cewa wasu kuma suka ce a'a abin yayi daidai wasu kuma kaga mu hausa ne ko ba haka ba mm. wasu za ka ga idan suka tashi sai su rubutu da larabci ki daya mm. wasu kuma idan suka tashi sai su rubutu da turanci ki daya to a wannan mu kaga hausa ne ba wai larabcin bane ba a ji a turancin ne ba a ji ko ba mm. haka bane idan aka ce abu akwai ka'ida a guri ko ba haka bane sai a yi kokari a tsaya akan ka'ida to kaga kaɗan daga cikin irin dai dan matsaloli haka da ake samu da masu bibiyan shafukanmu haka da sauransu na'am eh mm. to ah, yanzu malam hassan waɗannan kaga ana yi masu kallo suna ta kallon ka da wayoyi a gaban ka ga suna rututu eh. wai duk su ma waɗannan na gabatar da aikace-aikacen social media wannan wannan wannan gabaki ɗaya na aiki ne ai duka kowanne akwai aikin da take awa 24 awa akwai akwai tablet ma babban wayannan tana tana kasa eh, mun sa ta a caji kuma ita ma akwai aikin to yanzu ko akwai dan misali da zaka iya nuna masu kallon mu cewa yanzu ana, ana gabatar da wannan shiri sosai ma kuwa a facebook yanzu haka sosai ma kuwa <coughs> gashi nan yanzu kaga yanzu ya nuna mun notification na'am eh lokacin yawwa eh lokacin da muka shiga ya nuna cewa ai muna kai tsaye mm. shi nan ya nuna mun yanzu haka idan na shiga shafin ah, za ka iya nuna masu kallo koda su ma za su gani waɗanda ba su fara bin tashar afirka tv ba yau a facebook eh. sai su samu damar binta a daidai wannan lokacin yanzu nan gashi nan mm. shi ne nake son in ɗauko yawwa ka gan shi in miƙa ma ne a'a ka nuna masu kallo ai ga kyamara nan tana tana tana nuna musu mm. ka gani eh. kana gani kai ina gani yawwa ni gashi nan live ga kanan yawwa ga nan nima ina magana eh gashi ka gani ko haka to ka danna ya playing haka mu masu kallo a yana kan play na gashi eh gashi eh. to wannan kaga gani ya kori ji eh gani ya kori ji gashi nan sadda kake dauko wayoyin kana kokarin bayani kansu da haka masu kallon yanzu ga masu kallo na suna ta tura sakonni haka yanzu ga wani nan ma ya ce ya gani baka dama eh. ka dan karanta na mutum biyu haka kafin ni kuma ka ga na WhatsApp a hannuna okay sai ka karanta na mutum biyu haka waɗanda suka yi fatan alkhairi to baran karanta na wannan wanda da larabci shi ma ya turo yau ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta ko ma muawiya mm. jallo zarma na'am ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idukum mubarak taqabbalallahu salihal taqabbalallahu salihal a'mal minkum muawiya umar jallo min uh, min tu min turi min turi eh. min togo min togo yawa min eh. togo masha Allah yawa to ga kuma wani madu musa dinja ya ce hmm. assalamu alaikum africa tv 3 lalle muna jin daɗin shirye-shiryenku kuma suna ƙayatarwa yauwa sannan sannan akwai kuma akwai kuma baban sharifan kano hmm. ya ce assalamu alaikum africa tv 3 ina muku barka da sallah daga baban sharifai abijan abijan ah, kwadda d'ivoire eh, kenan